صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim masu sauraro ga labaran duniya da farko ga kanunsu majalisar dokokin ƙasar iran ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta jingina aiki da hukumar iaea e ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa dakatar da ta ce makamashin uranium ba sannan za ku ji cewa tashar talabijin ta cnn ta ƙasar amurka ta ce hare-haren trump ba su lalata cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran ba yanzu kuma ga cikakkun labaran kwamitin tsaro da harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar iran ya amince da doka ta jingine aiki tare da hukuma mai kula da al'amuran makamashin nukiliya ta duniya wato iaea ba'anda da shugaban hukumar wato rafael grossi ya ba da rahoton karya dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran ta zaman lafiya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa rahoton rafael grossi ya ba wa ƙasar isra'ila da amurka ƙarfin gwiwan farwa ƙasar iran da yaƙi a ranar uku ga watan yuni na shekara ta 2025 na tsawon kwanaki goma sha 12 ibrahim rizai kakakin kwamitin tsaro da kuma harkokin waje na majalisar dokokin ya kara da cewa kwamitin ya rika ya amince da ƙudurin wanda ya tilasta wa gwamnatin ƙasar iran ta jingine aiki da hukumar iaea e ƙarƙashin yarjejeniyar npt har zuwa lokacin da hukumar za ta samar da yanayi wanda iran za ta iya komawa aiki tare da ita riza'i ya bayyana cewa kwamitin ya ɗauki wannan matakin ne daidai da doka ta goma ta yarjejeniyar npt a sakin layi na 60 na taron vienna a shekarar 1960 ƙarƙashin dokokin yarjejeniyar rahoton ya ƙara da cewa shugaban hukumar rafael gorosi ya taimaka wa hamci ƙasar isra'ila da amurka wajen keta hurumi da kuma tsaron ƙasar iran inda suka kashe kwamandojin sojojin kasar suka kuma kashe masana fasahar nukiliyar kasar da kuma mutanen gari da dama riza'i ya kara da cewa daga cikin sharuɗan komawar ƙasar iran aiki da hukumar sun hada da mutunta horomin ƙasar iran da kuma mutanen ƙasar kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka amince da hakan tuni dai majalisar dokokin ƙasar ta amince da wannan bukatar a ranar laraba shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakar kalibov ya bayyana cewa babu wanda zai iya yaudararsu dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran na haka bayan jingine aiki da hukumar iaea e ƙasar iran za ta gaggauta ayyukan tashi makamashin uranium a cikin ƙasar kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto muhammad bakar kalibov yana faɗar haka a majalisar dokokin kasar ya kuma ƙara da cewa sojojin kasar iran tare da goyon ba mutanen kasar sun tilasta wa hamshi kasar isra'ila da kuma amurka dakatar da yaƙi kan kasar na tsawon kwanaki goma sha biyu ya kuma kara da cewa ba su cimma ko da guda daga cikin manufofinsu na fara yakin ba sannan yakin ya kara bayyana karfin soje na jumhuriyar musulunci ta iran shugaban majalisar dokokin kasar ta iran ya kara da cewa ba wai kawai makiya sun kasa tsaida shirin makamashin nukiliya na kasar iran ba da kuma lalata makamanta masu linzami da kuma sauya shugabanci a kasar ba a karon farko yakin ya yi lugden wuta kan kasar isra'ila wanda ba a taba yi mata ba tun bayan kafa ta shekaru kimani 80 da suka gabata ta kuma lalata mafi yawan cibiyoyin tattalin arzikin haramtaccen kasar tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta ce bayanai da ta samu ya zuwa yanzu hare-haren da sojojin amurka suka kai kan cibiyoyin makamashin nukiliya guda uku na kasar iran wato fordo natanz da kuma isfahan a ranar asabar da ta gabata sun kasa lalata muhimman abubuwa a cibiyoyin mai yiwuwa sai mai da ita baya na 'yan watanni kamfanin dilancin labaran api na ƙasar iran ya nakalto shirin na musamman wanda tashar talabijin ta cnn ta shirya kuma ta gabatar dangane da hakan ya ce cibiyoyin bincike kuma ƙwararru uku a wannan fagen sun tabbatar mata kan cewa abinda bincikensu ya tabbatar ya saba wa zancen shugaban ƙasar amurka donald trump wanda ke cewa hare-haren sojojinsa sun lalata na'urorin tace uranium wato centrifuge gaba ɗaya a wa'annan wurare guda uku cibiyoyin dai sun tabbatar da cewa cibiyar tace makamashin uranium ta natanz tana nan daram tacecce uranium mai nauyi na fordo shi ma yana nan haka ma cibiyar ta ce uranium na isfahan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana cewa kasarsa ba za ta taɓa tsaida ta ce makamashin uranium a kasar ba kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta arabi al-jadid ya kuma kara da cewa kasar iran ta ɗauki shekaru kimani ashirin tana aiki da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ƙarƙashin yarjejeniyar npt wato ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya amma abin bakin ciki wannan yarjejeniyar da kuma hukumar ta iaea e sun kasa kare shirin makamashin nukiliya ta zaman lafiya na ƙasar iran abbas arakci ya ƙara da cewa ƙasarsa ta ba da haɗin kai ta bayyana wa hukumar iaea duk abin da take son sani ta baje kolin dukkanin shirinta na makamashin nukiliya amma ba abin da yake fitowa daga gare su sai sharri ministan ya ce a halin yanzu ƙasarsa za ta yi tunani don ɗaukar matakan da suka dace na ci gaba da shirin makamashin nukiliyar ƙasar tare da kare shi a halin yanzu dai ƙasar iran za ta sauya al'amura da dama a cikin shirinta na makamashin nukiliya da ƙarshe ministan ya bayyana haka ne a daidai lokacin da majalisar dokokin ƙasar iran ta amince da jingine aiki ko ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e har zuwa abin da hali ya yi nan gaba kuma wasu suna gani idan ya zama dole ko lazimi iran za ta iya ficewa daga yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ne ake sa ran za a gudanar da jana'izar manya-manyan shahidan yakin kwanaki goma sha tsakanin amurka da isra'ila da kuma jamhuriyar musulunci ta iran kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran daga lardin isfahan da kuma wurare daban-daban a kasar iran sun ba da sanarwar cewa shahidai waɗanda suka rasa rayukansu suna kare jimlar musulunci ta iran daga hamshi kasar isra'ila yar mamaya da kuma amurka shaitan babba kamar yadda imam khomeini kudisa sirru ya kira su za a gudanar da jana'izar su a cikin 'yan kwanaki masu zuwa wa'annan shahidai sun yi shahada ne saboda kada a cutar da jumhuriyar musulunci ta iran sun yi shahada ne don kare daular musulunci ƙarƙashin shugaba walil faqi a ranar laraba a birnin isfahan na tsakiyar ƙasar iran an gudanar da jana'izar shahidai goma sha ɗaya wa'anda hamshin isra'ila da amurka suka kai ga shahada a yakin kwanaki goma sha biyu sannan a nan teran a ranar alhamis 26 ga watan yuni shekara ta 2025 za a gudanar da tattakin rakiyar shahidai masu tsarki daga ciki hadda janaral shahid hussein salami da shugaban ofishinsa shahid hajj mas'ud da misalin karfe 9 na safe daga dandalin juyin hali musulunci da ke kusa da jami'ar tehran har zuwa dandalin 'yanci wato mai maidani azadi a nan birnin tehran kafin shahadarsa dai janar shahid hussein salami shine babban kwamandan dakarun kare juyin hali musulunci wato irgc a nan kasar iran za a gudanar da tattakin rakiyar gawakin shahidan ne gaba ɗaya a ranar alhamis masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Masu sauraro sai a zama domin a zaurari sharhin bayan labarunmu wanda ya tsokaci a kan matakin da irin ta ɗauka na jingina baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai har sai illa masha Allahu. Ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. To kwana ɗaya bayan tsayawar ayyukan hare-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Iran, Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ta kaɗa ƙuri'a da rinjaye a kan cewa Iran ɗinta ta jingine duk wani haɗin kai da take bawa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa har sai illa masha Allahu. Ra'ayin da aka gabatar bisa shawarar kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje ya sami ƙuri'u mafi rinjaye da sun kai ɗari Biyu ne suka nuna ƙin amincewa, sai kuma wasu biyun da suka kauce wa kaɗa ƙuri'ar. adadin 'yan majalisar shawarar musulunci ta iran dai ya kai 219 ali kudurian wanda yana cikin 'yan majalisar da suka gabatar da wannan shawara ya bayyana cewa muna sanufa da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila amurka da ƙasashen turai sun kawo wa shirinmu na nukiliya na zaman lafiya hari hakanan kuma ita kanta hukumar makamashin nukiliyar ta duniya wacce muke hulɗa da ita na lokaci mai tsawo ta kwanin sanin cewa shirin namu na zaman lafiya ne kuma babu inda muka karkace muka yi wani abu wanda bai dace ba sai dai kuma duk da haka in ji wannan ɗan majalisa hukumar ta IEAE e da manajanta Grossi sun fitar da karkataccen rahoto wanda yake cin karo da abin da yake faruwa a ƙasa da aka shigar da siyasa ƙarara a cikinsa. Har ila yau Ali ya ce, a tsawon wannan lokacin suna sanya idanu da yin bincike a kan shirin makamashin nukiliyan namu amma abin da ya faru shine sai kawai shugaban hukumar grossi ya fitar da wani rahoto wanda ba na gaskiya ba wanda ya zama shi ne haramtacce ƙasar isra'ila ta fake da shi wajen kawo wa ƙasar hari alhali ita kanta haramtacciyar ƙasar yahudawa tana kwance akan makaman nukiliya Hakanan kuma ya ce a cikin yanayi irin wannan ba za mu iya dogaro da gaskata hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa ba har sai an iso lokacin da za mu tabbatar da hukumar za ta iya kare manufofinmu. Ɗan majalisar dokokin na jamhuriyar musulunci ta Iran ya kuma ƙada cewa dukkanin ƙoƙarin da muke yi shine yin aiki da doka ta hudu a ƙarƙashin yarjejeniyar hana Yaɗuwar makamashin nukiliya to NPT da ake magana a kan cewa waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya suna da haƙƙin tace sinadarin uranium. Dangane da ci gaba da tace sinadarin uranium a cikin gida, wannan ɗan majalisar wanda sunan shi Hujjatul Islam Sayyid Mahmud Nabuyan cewa yin abinda muka gabatar baya nufin cewa mun fice kuma yanke alaƙa baki ɗaya daga hukumar makamashin nukiliyar ko kuma yarjejeniyar NPT. Illa iyaka mun ƙayyade ayyukanta ne. Mariga mun tabbatarwa da duniya cewa shirin mu fa na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne. Ba wai wannan hukumar ta makamashin nukiliya za ta ci gaba da aiki da mu ba yanzu fa. Ba kuma za mu ci gaba da ba ta haɗin kai ba. Abin nufi a nan shine cewa ba za su sake kafa kamarorinsu a cikin ƙasarmu ba. to wani dan majalisar na daban mai suna ali nekza cewa shugaban hukumar makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa grossing ya kamata a ce ya ji kunya idan yana da ita saboda abin da ya aikata hakanan kuma ya ce grossi ya share karya wacce ya kamata a ce a wannan lokacin yana jin kunyar kansa a gaban al'ummar duniya kwanaki kaɗan da suka gabata ne dai iran ta bakin wakilinta a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya ce haɗin kan da iran ta rika baiwa wannan hukumar ta iaea e bai amfani maslahar ƙasar iran ba wakilin iran ɗin a wannan hukumar rizana jafi wanda yake magana yayin zaman da majalisar alkalai ta yi ya bayyana cewa harin da haramtaccen kasar isra'ila da amurka suka kawo wa cibiyar nukiliyar iran ya sa iran din ta gamsu da cewa ci gaba da baiwa hukumar haɗin kai bai yi wa manufofin kasar ta wani amfani ba jamhuriyar musulunci ta iran dai ta ce wannan wato hukumar ba za ta sake aiki a cikinta ba har sai lokacin da za ta tabbatar da cewa lallai za ta kare masu maslahohinta yanzu dai iran ta dakatar da baiwa hukumar haɗin kai har sai illa masha Allahu. Ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی الله الرحمن Rahim, jama'a ما saurare السلام alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mukoyi harshen Farisanci. wanda sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai, mun riga mun gaya muku cewa Muhammad da Ramin dai sun riga sun je jami'a, to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa, domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa. Sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu. Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در اتیکن در شیراز اتکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan sanda. پدرت بابنکا معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی ای. کو می تکی ای. خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهیپیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز دالبین مکرانتا. To wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر to چه کاره است؟ پدرم پلیس ast مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است تو yanzu kuma سی a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da رامین تو کجایی هستی؟ رامین کی مطمئن اینانه من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند نی مطمئن شیراز نه متنن گیدمو سنا اشیراز نه پدر تو چه کاره است؟ بابانکا ایکی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن مادرت چه کار می کند؟ mahaifiyarka aikin می تکی او خاندار است ایتا می کلا ده گیدا مادر من کار می کند او مترجم است mahaifiyata تنا ایکی ita تا tafinta چی پدرت چه کار است؟ بابانکا ایکی می یکی پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. babana malamin makaranta ne, wannan hoton iyalan gidanmu ne. To, Ramin dai ya karbi wannan hoto daga Muhammad. Shi wannan wani ɗan ƙaramin hoto ne na mutanen gidansu. Muhammad da yake tare da Ramin ya tambaye shi این آقا پدرت است؟ بله این آقا پدر من است او معلم است این خانم مادرت است؟ نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin. in آقا پدرت است؟ wannan mutum babanka ne? bale in آقا پدر من است. او معلم است. نعم. wannan mutum babana ne. Shi malamin makaranta ne. این خانم مادرت است؟ wannan mata mahaifiyarka ce? نه. او مادر بزرگم است. این خانم مادر من است. آآ ایتا کاکاتا ce. wannan mata mahaifiyata ce. و این دختر خواهرت است؟ ونن یارینیا ار اوکه چه؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است نعم ونن ار اواتا چه ایتا دالبر مکرانتا چه رامین یا کلی ونن هوتو ده کیو سی یا میکا گا محمدو سی چه ما محمدو yana da wurin sanya hotuna idan sun isa ɗaki zai nuna masa hotunan mutanen gidansu muhammad dai ya amshi wannan ƙaramin hoto da ya nuna wa ramin ya sanya a cikin jikarsa Saka kama hanya zuwa ɗakinsu domin su huta kasantuwar cewa sun je jami'a sun yi karatu sun gaji To jama'a masu saurare wannan dai shine kaɗan daga cikin tattaunawar da ta gudana a yau tsakanin muhammadu da Ramin a cikin wannan darasi na takwas wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen darasin namu. Amma kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka ji a cikin wannan darasi kamar haka. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من mutanen gidanmu. Dar a cikin Dar Shiraz a cikin birnin Shiraz. Cekare ast aikin mi yake? U ast shi yake. U cekare ast shi aikin mi yake? پدرم بابانا پلیس ɗan sanda. Pedarat. Babanka. Muallim. Malamin makaranta. Madaram. Mahaifiyata. چه کار Me yake yi ko me take yi? خاندار میکولا دگیره او نیست. شی با شی بنی. کو ایتا با ایتا بچی عکس. هوتو. خانواده. ایالی کو متانن گیدا. خانواده من. متانن مو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهی پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز دالبین مکرانته jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo karshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Dahajpur da hadu shirin a fefe ni Abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. sharhin Nahajul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul balaga wanda ke kawo muku darasa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na amir mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a tarayyar najeriya sheikh ibrahim alzakzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. A cikin shirin da ya gabata, Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya fara bayani ne dangane da adalcin Allah Maɗaukakin Sarki, wanda hakan siffa ce ta sa sarki ya tabbata a gare shi, inda Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib salam ya ɗan fara imani da Allah wato amincewa da shi a matsayin Ubangiji mai adalci abin bauta guda ɗaya. Tare yake tafiya da amincewa da adalcinsa a yau da yadda Allah malam zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a makon da ya gabata Bismillahi rabil'ahim, wa sallallahu alaihi wa salatu wa salatu. Na wana biyana wa Habiba kulobina wa shafi izinin waɗana Abelkasimu Mustapha Muhammadu wa al'adu ta yi binatahirin al'umma Sima baƙe ta lafiya, arzikin su aibar da asirin watsama, arwa a kowanne na rufi fita. cikin wannan darasi mu na darussa daga Najeriya Balaga. A yau dai har wani zan so in ɗorade a kan wannan janibi na adalcin Allah Ta'ala. Wannan yana da muhimmanci, musamman ga wanda batun adala ya zama ba ko su. muna iya cewa mu a nan ba mu san shi a matsayin jigo cikin jigajigan aƙida ba kuma muhimmin bangare ne da aka manta da shi mafi yawan firak na musulmi ba su kawo adala daga cikin su wanda suka san adala su ne imamiya sai kuma mu'tazilawa wanda suke alfahari sun ɗauki wannan jigo na adala daga amirul mu'mini ne saura kuwa in suka ce tauhidi sun kammala magana alhali wannan janibi na adala muhimmin al'amari ne wato kar mutum ya tsammaci wani abu wanda ya saba ma'adarci daga wajen Allah to daga cikin wannan akwai wannan ishara da Amir Mumin yake cewa cikin hudu ba ta 190 yake cewa faman za ba da iblisa yaslamu ala Allah bi mithli ma'asiyati kalla wane ne baya ga iblis zai kubuta wajen Allah da shigen saban da iblis yi? yace kalla wannan ba zai yi ba wato tun da iblisu an umarce shi da ya sujada ga adam da umarnin Allah ta'ala ya ƙi Allah ta'ala ya tsine masa to ya wani zai zo ya shigen irin wannan laifin shi kwa kyale shi in haka nan ne kaga ba a yi mai iblis adalci ba ke sun yi ce kalla wannan ba zai taɓi ba ma kana Allah subhanahu liyudkhilal jannata basharan bi amrin akhraja bihi minha malaka Allah subhanahu wataala ba zai kasance ya shigar da wani mutum aljanna da umarnin da ya fitar da mala'iki a kai wato anan duk da an san cewa shi iblis ba mala'iki ne amma ya shiga cikin jimlan mala'iku a umarni da sujada don yana sama ne yana bauta kuma tare da su har ma kamar da ruwaya ta zo cewa mala'ika jibril da mika'il sukan wuce iblis yana ibada su ce wannan bawan allah allah ya bashi karfi na ibada wanda ba a ba wani mala'iki ba su kan suna mamakin irin ibadan iblis amma randa aka ce mai sai su jira ya ƙi ya ta wurin kai ya girman kai sai allah ta'ala ya tsini masa to yanzu za ka tsammaci yanzu allah ta'ala ya shigar da wani mutum aljanna da abin da ya fidda Iblis daga gare shi wannan ba zai ba inna hukumahu fi ahalis sama'i wa ahalil ardi rawahid hukuncin Allah ga ma'abuta sama da ma'abuta ƙasa duk ɗaya ne ba yana a sama ne ya adalci ya zama hukuncinsa a ƙasa kuma daban ne yadda aka hukumta mala'iku a sama ya zama aka tsine ma iblisu a yayin da ya ƙi haka ma ainihin anan ma in aka ce ka yi kai taurin kai ka ƙi shine abin da za ka gani wa ma wa baina ahadin min khalqihi hawada babu wani abin hawada ne kamar da muka ce irin a ce ba ruwanka ko kuma ya zama balbin da ke cewa da ingilishi neutral wato ya zama kamar kai ka ɗauki wani matsayi da ba kai maili zuwa ko wannan ko wannan ba kai kawai ba ruwanka to Allah ta'ala ba haka yake ba ba ainihin dai ce eh, tsakaninsa da halittansa ya ce ai wannan shi ba ruwansa da koko a ra'ayinsa ya kuma karkata ya zuwa ga wannan ba مزقوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون علي يا علي علي علي يا علي har yanzu dai Sheikh Ibrahim zuzuki yana cikin bayani a wannan shiri namu na darasa daga nahajar Balaga akan adalcin Ubangiji da kuma matsayin hukuncinsa ga dukkanin bayi. Ta yadda hukuncin Allah Maɗaukakin Sarki yana aiki ne akan dukkanin bayansa ba tare da bambanta matsayin hukuncin akan su a matsayi na ɗaiɗaiku ba ga dai malam da ci gaban bayani. A hukunci zabai ɗaya ne ga dukkanin halittansa. Sawa'un wa'annan halittar nasa mala'iku ne, ko mutane ne mutanen nan kuma mutane ne adiye ko ma waliye ko annabawa hukumci ɗaya ne wanda ya saba don za a yi masa na'am annabawa ma'asumai ne ba su sabo amma duk mubalaga Allah ta'ala bayan ya je rusunan annabawa ce wa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu na ba za su yi shirka ba amma dai kaga ya nuna cewa in abin wani su yayi ne da aikin zai ɓaci wato ai hukuncin Allah bai ɗaya ne a tsakanin halittarsa ya ce wannan hawada ɗin fi ibahati himan haramahu alal alami a wajen halaccin shinge da ya haramta ma sauran talikai wato Allah ta'ala bai ce wannan haramun ne amma ko waɗannan ko kai wannan na halatta maka ba saboda kaga wato kenan haram ɗin Allah haram ne ga kowa da kowa ba zai yi ya ce ya haramta sannan wasu su keta amma a ce su shi kenan lafiya lau ba amir bin harwala yana ce a cikin hudu ba ta hudu. ya ce walau kana li ahadin an ya jiriya lahu wala ya jiri alaihi lakana zalika khalisan lillahi subhanahu duna halki da a ce wani yana iya gudanar da abu ga ci ba a kansa ba wato abubuwa suna gudana ga halitta gare mu ne da a kanmu ba gare mu kawai da'iman ba a kanka wato haƙƙi da zaka bayar ga wani kenan gare ka kuma wanda za a baka ke to da zai yiwu a ce kawai kai haƙƙi kake karɓa amma baka bayarwa to da ainihin zai zama akwai wanda zai wannan ya ce da Allah ta'ala ne ba halittarsa ba li qudratihi ala ibadi saboda yana da iko kan bayansa wa li fi kulli ma jarat alaihi zurufu qada'i saboda kuma adalcinsa ga duk abinda ya gudanar a hukuncinsa to wato abin da yake cewa amma haka nan bai kasance ga Allah ta'ala ba sai Allah ta'ala ya sa hukumci gare shi da akan shi wato ana iya muɗalaba bai dan haƙƙi daga wajen Allah kuma ya ɗauka ma kansa zai bayar su kaga kenan wani ba zai tunanin cewa shi zai iya samun komi ga kansa amma ba wani abu a kansa ba kuma yana cewa falam yujza fi adlihi wa qistihi yawma idhin harqu basarin fil hawa wala hamsu qadamin fil ard illa bi wato ainihin da adalcin Allah ta'ala a ranar alkiyama ba zai sakamako ba sai bisa adalci ba zai yi shi bisa ainihin son zuciya ba komi da haƙƙin ne saboda wannan adala ta Allah har wala yau shi ya sa kamar yadda muka faɗi a baya ya sa takalifat ya sa ainihin da sami za mu magana kan takalifi a nan gaba insha Allah amma da anan ya nuna cewa saboda ainihin adalcin Allah ta'ala ne ya sa ma ya aiko annabawa ya ce a yi ya ce a bari nan amirul mumina a kudu ba ta 270 yana cewa fa innahu lam murka illa bi hasanin wa lam yanhaka illa an qabihi Allah bai umurce ka ba sai da abu mai kyau bai kuma hana ka ba sai mumuna, wato duk abin da ka ji ya ce bari to wannan abin ya san la mahalata zai cutar da kai ne mummunan abu ne abin da nake faɗi baya imma a duniya ko a lahira ko a duka biyu ya san lazim za ka cutu ne in kai sai ce baka haramu ba yayi ne domin ya kuntata maka ba yayi ne domin kyautata maka har kadalika kuma in ya ce maka yi dole to ya san cewa wannan abin in baka yi shi ba za ka cutu maslahanka shine yinsa ko duniyanka ko lahiranka ko duka biyu sai ce maka to wannan wajibi ne gare ka saboda ka umurni da hani bisa maslahan mu ne domin Allah ta'ala ba yana amfana ne da komi ba ba shi ba mabukacin komi ba ne ya wadata gabarin komi to da wannan gwargwado shi ma insha Allah za mu tsaya a gaban insha Allah sai mu kara akan batun shi takalifi da Allah ta'ala ya umurci mutane wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin jama'a masu ware da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wato shirin sharhi akan kalaman amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam da ke cikin littafin nahjul balaga daga Sheikh Ibrahim Alzazzaki jagoran harkar musulunci a tarayyar Najeriya. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار يا سري الأسرار يا حامي الجار Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda za su amfanar da mu a cikin rayuwarmu ko kuma muke iya ɗaukan darussa a cikin su. wannan isoshi muna ɗaukan su daga cikin isoshin alkur'ani mai girma ko kuma daga cikin littattafan malamai wanda suka hada da littafin nan na da stanar rastan na sheikh ayatullah shahid mutahari da kuma littafin matsnawi na jalaluddin maulana da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to masu sauraro kisan murta yau ita ce mai suna balarabin ƙauye da kuma manzon allah sallallahu alaihi sallam, inda a cikin wannan kissar ko kuma hadisin wani balarabin ƙauye ya shigo madina inda ya zo ya sami manzon allah sallallahu alaihi sallam tare da sabansa a cikin masallaci ya kuma zo ya gabatar da bukatansa na neman wani abu manzon allah sallallahu alaihi sallam, ya bashi wani abu na dukiya amma sai ya raina banda haka ya yi ta gunaguni wato ya yi ta maganganun da ba su dace ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hakan ya fusa ta sahabai da dama wato har suka yi nufin wato cutar da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga tsakanin shi da sahabban ya jawo shi zuwa gidansa inda ya kara mashi wani abu to da mutumin nan ya ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kamar sarki ne daga cikin sarakuna kamar yadda yake tsammani wa'anda suka tara dukiya ba ko kuma wasu attajirai wa'anda suka tara dukiya suke cikin daula ba sai ya gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya bashi to na ga sai manzon Allah ya ce mai to ka san cewa ka fusata sabai na a jiya haka kana iya sake maimaita kalma ta godiya da kai mani dinnan a gaban su gobe sai balaramin ya ce ba laifi gobe kuma da suka sake haduwa a taro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masallaci sai manzo ya ce wa sahabbai mutumin nan da ya zo jiya na bashi wani abu bai gode ba a halin yanzu ya gode mani kuma wato ya ji daɗin abin da na bashi gaskiya ne sai mutumin ya ce eh ya sake gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban sahabbai wanda kuma ya sa suka ji daɗi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan haka ya fuskanci sahaba yana cewa misali na da ku kamar misali mutum ne wanda raƙuminsa ya kubuce yana gudu sai mutane don taimaka masa suna ƙoƙari su kama wannan raƙumin suna ta ɗaga sauti ba abin da ɗaga sautin su yake in ban da daɗa korar raƙumin daga mutane shine mai raƙumin ya ce mutane da Allah ku bar raƙumi na ni na san yadda zan kama dabba ta to da haka kuma sai ya je ya ɗauko abincin dabbobi haka ya zo gaban raƙumin yana lallashin ta har ta shiga hannun shi da na bar ku kun cutar da wannan mutum ko kuma har kashe shi to zai mutu ne kafiri mai bautan gumaka mana zai mutu a cikin mummunan hali amma yanzu kun da aka bi shi a hankali har sai daga shi ya zama ɗaya daga cikinmu kuma musulmi ne wannan kisan darasin da za mu ɗauka a cikinta shine wato halaye masu kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira makarimul akhlaq a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq an aike ni ne don in kammala ko in cikita makarimul akhlaq mana halaye masu kyau kuma ya daidai da yadda aka sifanta shi a wani hadisi da aka tambayi matarsa Aisha tana cewa hulkuhul qur'an halaye manzo Allah shine Alƙur'ani. ma'ana duk irin halaye masu kyau wanda Alƙur'ani ya kawo to manzo Allah yana ɗabbaƙa su a aikace daga ciki muna iya kawo aya inda Allah yake cewa itfa billati hiya ahsan ka tunkuɗa da abin da ya kasance mai kyau ma'ana idan mutum ya muna na maka kai ka tunkuɗe mummunarsa da kyawawan halaye da kyawawan abu Hmm? fa'idar na bainaka a bainahu tun ka annahu waliyun hamid sai ka ga wanda adawa take tsakanin ku ya zama wali ba daɗi wanda babu kamar sa a wata aya yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana shine ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau wajadilhum billati ya ahsan kai jayayya da su da jayayya mafi kyau don haka kissar mu ta yau tana nuna mana irin halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kansu wannan shine darasin da zamu iya dauka a cikin wannan hadisi ko kuma wannan kissa ta balarabin kauye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan masu sauraro sun amfana da wannan assalamu alaikum wa barakatuh filin faɗakarwa. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake sauda da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokaci kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addinin musulunci a cikin dukkanin sassa na rayuwa inda mukan zanta da malaman addini da kuma masana kan lamura daban-daban tare da yin nazari akan so a mahangar musulunci shirin na yau dai zai yi dubi ne akan addinin musulunci a mahangar ƙur'ani mai tsarki bisa la'akari da cewa ƙur'ani shine littafin da mazan tsira muhammad dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ya zo da shi daga allah maɗaukakin sarki hakan ne ya sanya za mu yi nazari dangane da ayon ƙur'ani masu albarka da suka bayyana ma ɗan adam abin da ake nufi da addinin musulunci filla-filla kama daga sanin asalin sunan wannan addini da kuma ma'anoninsa da yake nufi a lugance da kuma a fayyace a yau muna tare da malam sale umar woroje daga jamhuriyar Nijar ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin Qom a bangaren addinin Musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake kira da addinin musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki sai a biyo musamman hankali a cikin shirin. na fara ne da tambayar malam sale umar wuruje mai kalmar musulunci ke nufi a cikin alkur'ani mai tsarki musulunci cikin alkur'ani mai tsarki wato ne musulunci yake nufi cikin alkur'ani mai tsarki kakin mu ci gaba da wannan magana wato za mu koma ainihin addini a cikin alkur'ani mai tsarki wato menene addini din wato kamar za mu tambayi ƙur'ani alkur'ani menene addini sai ya ba mu amsa kamar haka أعوذ بالله من inna الرجيم إن الدين عند الله الإسلام abin da ake cewa addini wajen Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine musulunci to amma kafin mu shigo wannan ya kamata mu san eh, da farko me ake cewa musulunci din kanshi kamar yadda ya zo cikin ayoyi daban-daban yana eh, nuna cewa shine ne al'amurra gaba ɗaya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa al'inqiyadu lillahi subhanahu wa ta'ala kamar yadda muke gani a cikin ayar da annabi ibrahim yake cewa ya maika al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga allah ubangiji maɗaukakin sarki lokacin da aka jarabce shi da yanka ɗansa aya tana cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wana dainahu an ya ibrahim wato lokacin da suka sallama al'amuransu ga ubangiji suka meka al'amuransu gaba ɗaya ga ubangiji annabi ibrahim da annabi isma'il Allah Ubangiji ya kira shi har zuwa ƙarshen aya. Wato a wannan aya tana nuna muna musulunci shine wato meƙa al'amura eh, gaba ɗaya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, meƙa wuya gaba ɗaya ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai kuma ya zamanto wannan addini shine addinin da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da abota mai eh, da wannan addini din. Cikin aya ta uku cikin suratul ma'ida inda Allah yake cewa wato wannan rana ita ce ya cika addini a cikinta da ni'ima kuma ya yarda da cewa musulunci shine addini wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wato addini musulunci addini al-islam shine wanda Allah ubangiji subhanahu wataala ya yarda abota mai da shi sai wata aya take cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wato duk wanda zai nemi addini wanda yake ba musulunci ba Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karɓan mishi ba kuma wannan mutum ne zai zamanto a ran kiyama e, yana cikin taɓaɓɓu al-imrana aya ta tamanin da biyar a wata aya Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tambaya أفغير دين الله يبغون aslama mafi من في السماوات والأرض wato wani addinin Allah suke nema alhali ko addinin Allah shine walahu aslama Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala a gare shi gaba ɗayan wanda suke cikin sama da ƙasa suka meka wuyansu suka meka al'amuransu gaba ɗaya sannan kuma wato annabin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wato a cikin aya da ƙarshe munzo Allah yana cewa an umurce shi ya zamanto shine farkon musulmai wato a cikin suratul an'am aya ta 163 haka kuma ya zo cikin suratul nisa aya ta 125 Hakika Alkur'ani mai tsarki bai bar ɗan adam a cikin duhu dangane da addinin Allah maɗaukakin sarki ba. Addinin shari'a zuwa ga sahihin tafarki na rayuwa, kamar da mahalicin kowa da kome ya yi nuni da kuma yin umarni. Akan haka ne ma bayani akan musulunci a cikin alkur'ani mai tsarki bai takaito a cikin aya ɗaya ko biyu ko uku ba ga malam sale ɗauke da ci gaban bayanin sa dangane da ayoyin kur'ani da suke bayyana ma'anar musulunci. ya zo cikin suratul hajji aya ta talatin da hudu wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wato ubangijinku ubangiji makaɗaici ne ku meƙa al'amurra gaba ɗaya ku meƙa wuyanku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa cikin suratul zumar aya hamsin da hudu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah wato ku koma ga ubangijinku subhanahu wa ta'ala ku meƙa al'amuranku gaba ɗaya gare shi sa'annan wata aya tana cewa walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un wato ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke cikin sammai da ƙasa suka al'amuran al'amuransu suka wuyan wuyansu daidai ne suna so ko ba su so kuma ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala suke komawa to Ali Imran 83 Eh, sa'annan wata aya tana cewa wa umirtu an uslima li rabbil alamin wato mun cewa an fore shi da ya meka wuyan shi ya meka al'amuran shi gaba daya zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ma'anin musuluncin kenan suratul ghafir aya ta 66 sa'annan annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce mishi ya meka al'amuran shi wato sai ce iz qala lahu rabbuhu aslim fa qala aslamtu li rabbil alamin wato ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wata'ala ya meka wuyan shi gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala yace yayi na'am jihar da ya meka al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah ubangiji subhanahu wata'ala to wato addinin musulunci ko kuma addinin wanda yake ana meka wuya gaba ɗaya ga ubangiji subhanahu wata'ala ana eh, tsarkake zuciya a cikinsa shi ne addinin musulunci wato wanda ƙur'ani yake nuna mana hatta annabawan da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato da musulunci suka zo kamar yadda zo cikin eh, matsalan annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul hajj aya ta da 77 wajahidu fillahi haqqa jihadihi washtabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين annabi ibrahim alaihi salam shi ya zaɓa mu musulmi wannan suna kakin ma musulmi su zo shi ya zaɓa ma zuriyansa wannan suna kamar yadda muka sani kuma fi yawan annabawa eh, daga zuriyar annabi ibrahim suka zo to ɗaya daga cikin annabawan da suka zo daga zuriyar annabi ibrahim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa ali wato wannan suna allah yana gaya mu zan shi wato annabi ibrahim ya zaɓa ma 'ya'yan shi wannan sunan Eh, saboda shi ne farkon wanda yake musulmi kamar yadda ya gabata cikin suratu safat aya ta ɗari da uku inda eh, yake falamma asalama wa tallahu lil jabin wato lokacin da suka metsa al'amuran su gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim da annabi Ismail kenan sai Allah ubangiji ya kira annabi Ibrahim cewa wannan ru'aya da ka gani ta gaskata. Allah. Annabi Ibrahim ya saka wa masu bin addinin tauhidi suna musulmi tun a lokacinsa, wanda kuma wannan suna shine ya bi dukkanin masu bin addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki. Duk da cewa annabawa da manzanni da dama sun biyo ta tsatsan Annabi Ibrahim ne, kuma dukkaninsu suna kan addinin tauhidi da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki wato addinin Hanif, addinin Musulunci. Duk da bambancin zamanin su wanda hakan ne ya isa har zuwa ga manzan ƙarshe manzan tsira muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka da allah a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa tare da malam sale umar wuro jimadawa amma kafin wannan lokaci a madadin shi kansa malam sale da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say? tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala ala'i salatu ala nabi wa ala alihi wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyo da kalmar ilimi ilimi to bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin eh, ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi. yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna wata irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da ƙananan 'ya'yansu ai tarbiyya suke nuna suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa wa 'ya'yansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsari amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma a halittu nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kan dai a gaji barkan mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da Allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu namiji na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta abodan suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyali. wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda ke karkashin hausa tv inda muka fara tattaunawa da malam isa usman makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da aminci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai dora a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma ramu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin rediyo a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa to a yau ma kamar kullum a ɗauke sabuwar waƙa ce wanda mawaƙi na ƙasar iran mai suna nasir abdullahi ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran da yake an ce waƙa a bakin mai ita fi daɗi to ga naku ɗauke da waƙar da yake tafi da ita کبیره تب تشنگی میمونه رو لبها ما همه دستامون جوونه دلامون دریا یا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تو عبد من به یاد عشق ترانه میرونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی دیگر تو دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمی اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش به ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه غم تو این شهر میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستامون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خوابه و رویان اگه خونه غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیخم دیگه از اون نگاه پاکت جدا نمیمونم saurari nasir abdullahi ne a cikin waƙarsa da ya gabatar mana da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya cigaba da biyar shirin mu da muke watsa muku a shafin na yanar gizo wato www.housetv2.ng joy. فلک عیدیامون وقتی شکست باها شکست نامون بهار اومد برفان و نقطه چین کرد خنده به دل مردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد حیف که همش سؤال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صبح تا شب دنبال آب و نون بود دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صبح و شب دنبال او بود صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی با بکنی پنجره ها رو یا نه تازه کنیم خاطره ها رو یا نه یادش بخیر بچگی و چه خوب بود حیف که هنوز صبح نشده غروب بود چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست داشت چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت با شدن پنجره ها رو دوست Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.